Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a cikin shirin hantsi na yau Alhamis bakwai ga watan Satumba shekara ta 2023. a cikin shirin na wannan lokacin za ku je da shugaba na na akufa na ghana ya ce kyawun alkawari cikawa inda ya nemi kasashe da suka ci gaba da su cika alkawarin kuɗi da suka ɗauka na taimakawa afirka wajen yaƙi da sauyin yanayi idan muka leƙa da huriyar niger kuma za ku je da kamfanoni da masana'antu a kasar suka shiga halin tsaka mai wuya sakamakon rashin wutar lantarki waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kowa har da shirin na kasa ba kasawa ba wanda suleiman mamman barma zai gabatar za kuma a ji sharhin jaridun Ghana amma duk kafin nan sai a gyara zuma a saurari kashin farko na labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla mutane goma sha shida aka kashe sannan wasu ashirin 28 kuma saka jakata a wani hari da rasha ta kai jiya laraba a tsakiyar kasuwar birnin Konstantinivka da ke gabashin Ukraine a cewar jami'an Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin inda ya ce harin ya taba wata kasuwa da shaguna da wani kantin sai da magunguna a birnin mai masana'antu da ke kusa da fagen daga a halin yanzu mai tazarar kilomita 30 daga birnin Bakhmut inda aka kwashe watanni ana gwabza kazaman fada. Wani bidiyo da aka sanya a shafin Telegram ya nuna fashewa mai kara da ta taba wani layi mai shaguna inda aka ga mutane suna faduwa a ƙasa wasu kuma suna gudun neman mafaka. Kafofin yada labaran ƙasar sun bayyana harin a matsayin na makami mai linzami. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine Ihor Klimenko ya sanya wasu hotuna da suka nuna ma'aikatan ceto na tono baraguzan gine-gine suna kwashe gawarwaki a cikin bakar jaka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana birnin Kiev a yanzu haka a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu wadda ita ce ziyararsa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a kasar. Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba da Prime Ministan kasar Denis Shmihal da kuma shugaban kasar Volodymyr Zelensky don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa a kan Rasha da kuma batun yanayin hunturu da ke tafi. Blinken ya kai musu albishir mai daɗi yayin da ya sanar da ƙarin tallafin dala biliyan ɗaya ga kasar daga Amurka. Jimlar kuɗin agajin a ɓangaren tsaro ta kama dala miliyan 175 da suka hada da ƙarin makaman kariya ta sama da manyan bindigogi da makaman kariyar tankokin yaƙi da kuma sauran kayayyakin aiki. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa Ghana, inda shugaban ƙasar Nana Akufo Ado ya yi kira ga ƙasashen da suka ci gaba. Da su cika alƙawarin da suka ɗauka na tallafawa ƙasashen Afirka da kuɗi domin tunkara yaƙi da sauyin yanayi. Ya ce taimakon kuɗaɗen zai agaza a ƙoƙarin da Afirkan ke yi a cikin gida. Ga wakilin sashen Hausa Idris Abdullahi ba da cikakken rahoto. Babban makasudin taron kolin na kwanaki uku shine gabatar da kudurin bai daya taron sauyin yanayi na COP28 da za a gudanar a haɗaɗɗiyar daular larabawa a watan Nuwamba. lalubo dabaru da ke da nufin mayar da afirka wata babbar cibiyar samar da makamashi mai inganci tare da neman taimako daga al'ummar duniya don tallafawa wannan gagarumin aiki da yake jawabi a wajen taron shugaba akufado ya jaddada cewa kasashen afirka na yin nasu bangaren wajen samar da yanayi mai kyau don haka suna buƙatar taimakon kuɗi na ƙasa da ƙasa don ƙara ƙaimi ga ƙoƙarinsu once we strive to do our bit to halt climate change at the national level we expect also a lot to be done at the international level muna iya ƙoƙarinmu kan sauyin yanayi a matakin ƙasa muna sa ran kuma za a yi ababa da dama a matakin ƙasa da ƙasa wani babban al'amari da ke damun mu shine buƙatar daidaita hanyoyin samun kuɗaɗen sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa wanda zai tallafa wa na cikin gida ya ce mun sanya dokar hana haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba lamarin da muke kira galamse wanda ke lalata mana ruwa shuke-shuke da mu mun sa matasa dubu ashirin dasa itatuwa sama da miliyan talatin a cikin shekaru biyu domin samar da ayyukan yi da kuma gyara gurɓatattun ƙasa rahoton majalisar ɗinkin duniya na dubu biyu da ashirin da biyu ya kiyasta cewa afirka na yin asara daga dala biliyan bakwai zuwa dala biliyan goma sha biyar a duk shekara saboda sauyin yanayi domin taimaka wajen rage illar sauyin yanayi ƙasashen afirka na bukatar su tara dala biliyan 124 a duk shekara a ranar laraba shida ga watan satumba aka kammala taron kwanaki uku kuma shugabannin afirka sun bukaci manyan masu fitar da iskar gas da ke ɗumama yanayi a duniya da kasashe masu arziki da su cika da suka ɗauka na dala biliyan 100 duk shekara ga ƙasashe masu tasowa haka kuma suka yi kira ga shugabannin duniya da su mara wa shawarar tsarin harajin carbon na duniya da suka hada da maka makamashin man fetur sufurin ruwa da jiragen sama wanda kuma za a iya karawa da harajin hada-hadar kuɗi na duniya mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da tsaron abinci muhammad jafaru dankwabiya ya ce waɗanda suka shirya wannan taro sun cancanci yabo domin samun murya ɗaya ne zai sa ƙasashen da suke taimakawa ƙaruwar dumamar yanayi su cika alkawarinsu taron gada aka yi a kasan kenya ya cancanci a ce waɗanda suka kirkiro wannan ai musu tabe kowa ya san cewa dumamar yanayi a afirka nan karba muke yi saboda ba abu ne da mu muke kawo ta ba kashi tamanin zuwa tasa'in na abun da ke kawo dumamar yanayi kasashen turai yake fitowa ya zo mana to amma mu abun da muke yi da yake dumamar yanayi bai fi kashi goma ko ashirin ba amma waɗanda ke wa. wahala in ya zo rashin haɗari yawan haɗari zafi da sauransu munan kasashen afirka muke karban wannan wahala shi sa dole ne kiran da aka yi shine me kirkira to ya biya abun da za a doki a yi gyara to in ba mun samu haɗin kai kasashen afirka baki daya ba wannan maganganun da ake ta yi fiye da shekara 27 haka za a kare ana ta yi a cewar masana hanyar samar da kuɗaɗe daga kasashen da suka ci gaba za su taimaka wa kasashen afirka su shawo kan kalubale na musamman wanda suke fuskanta wajen yaƙi da sauyin yanayi suka ce tallafin ba wai kawai zai taimaka wajen kiyaye muhalli ba har ma da inganta ci gaba mai ɗorewa da kuma tabbatar da samun daidaito ga kowa a nan gaba idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana Idris Abdullah Bako yanzu kuma ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Laraba Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan da Galo bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin ɓangarorin sojan Sudan biyu. A cikin wata doguwar sanarwa da baitul malal Amurka ta fitar ta ce ta sanya wa Abdulrahim takunkumi wani babban kwamandan soja kuma dan uwan Muhammad Hamdan da Galo wanda shine shugaban rundunar RSF tana zarginsa da jagorantar wasu sojoji da ke da alhakin aikata kisan kiyashi a kan farar hula da kashe-kashen kabilanci da kuma cin zarafin lalata. kusan watanni biyar da suka wuce sudan ta fada cikin rudani a lokacin da sabanin da aka daɗe ana samu tsakanin bangarorin sojojin a ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan da kuma dakaran rsf ya tsananta har ya koma yaƙi a cewar sanarwar ta jiya laraba an sanya takunkumin ne akan duk wasu kaddarori da kamfanoni mallakar abdulrahim a amurka wannan dai shine karan farko da aka sanya wa wani mutum takunkumi kuma amurka ta bayyana shiga jama'a tun bayan da rikicin kasar ya barke Wata tawagar 'yan kasuwa masu zaman kansu na Amurka ta buɗe wasu tarurruka a Afghanistan tare da jami'ai da takwarorin aikinsu na ƙasar a jiya Laraba a ganawa karan farko da jami'an ƙasar tun bayan da 'yan Taliban suka kwace mulki daga hannun gwamnatin da Amurka ta marawa baya shekaru biyu da suka wuce. Jeffrey Greco shugaban cibiyar kasuwancin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Afghanistan da ake kira AACC a takaice shine ke jagorantar tawagar da yake jawabi a wani taron wakilan 'yan kasuwa da aka nuna ta talabijin a kabul wanda greco da mataimakin firayim ministan harkokin tattalin arziki na taliban mullah abdulgani baradar suka shirya ya ce gwamnatin amurka ta goyi bayan ziyarar wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya tabbatar da cewa wata tawaga daga cibiyar kasuwancin amurka afghanistan da wasu 'yan kasuwa sun je kabul. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na maryam Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sun makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar inda kamfanoni da masana'antu a ƙasar suka shiga halin tsaka mai wuya sakamakon rashin wutar lantarki lamarin da ya haifar da koma baya har da rasa ayyukan yi ga wasu jama'a sakamakon yanki wutar lantarkin da najeriya ta yi a ƙasar ta nijar bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan yuli haruna mamman bako ya aiko mana da wannan rahoton kamar yadda za ku ji. A jamhuriyar Nijar masana'antu da dama ne suka fada cikin wani hali saboda rashin wutar lantarki wadda tarayyar Najeriya ta katse a matakan tsawon rama kasar biyu bayan juyin mulki da ya kifar da bazo Muhammad a ranar 26 ga watan Yuli da ya gabatar kan kargan mulki. Daya daga cikin fannonin da ke fama da wannan matsalar shine kamfanonin aikin jarida da ke shafe tsawon wuni ko kwanaki ba wutar lantarki kamar yanda waɗansu shugabanni shugabannin rassan kamfanonin aikin jarida a birnin Kwanni suka yi mini karin bayani. da kaka shugaban gidan rediyo sarauniya na nan birnin Kwanni. To lallai kan gidajen radiyoyi suna cikin wahalallu sosai musamman tun bayan da aka yi juyin mulki na 26 ga watan Juye. Kya mun shiga cikin wani hali na ha'ula'i tunda kuma Najeriya ta yanke ma kasar Nijar wuta wallahi mun shiga cikin wani hali. Mene hali mu gidajen radiyo ba mu aiki sai da wuta. To kaga tunda aka yanke wutan na aka ɗauke wutan nan muke cikin wahaloli ba abin da yake shiga. Shi gidan radiyo in ba aiki babu wuta ba mai kawo dala shi domin shi gina yado ya amfani da ita to ka gani za mu wani hali wutar da ake samu awa ɗaya awa biyu an ɗauke wuta ni ne shugaban gidan rediyo amfani na reshen birnin kwanne malam gambo adamu tura da wani al'amarin ya faru na yanke hutan nan tsakanin mu da tarayyar najeriya al'amura dai na gidan rediyo masu aiki da futa kai ba ma mu kaɗai ba duk wata sana'a wadda ka san ana aiki da huta da ita abin ya zama akanika yi haka zalika masu sauraren gidajen rediyo ka sun bayyana irin yadda suke fama da wannan matsalar sanadiyar katse wutar lantarki daga tarayyar najeriya mun shiga cikin mayawancin hali na matsalar wuta ba mu samun damar mu saurari rediyo bale mu san da abin da duniya ta kumsa ko ne ne sai shi to har shi wuce ba mu san da anya ba kenan muna cikin matsala dan saboda in ba a gyara wuta ba kowa cikin duhu na shiki eh, saboda babu radio bale mu je inda muke aje amma radio nan kowa shi aje unwani ne ga wa'azi kana saurare amma yanzu duka an zan cikin duhu. Da yake ana samun wutar lokaci zuwa lokaci ta hanyar tashoshin watsa wutar lantarki masu aiki da hasken rana da in injimukan da gwamnati ta yi tanadi waɗansu masu sana'o'i kamar walda ɗumki da sayar da kayan sanyi suna masu kokawa game da wannan lamari. Sunana Abdulmumin Masiri. Wallahi muna dai ɗan da da kuɗan wallahi muna dai gajin da da kufirkin suke abu. Yanzu kaga dai zamanin a kai suke. Mu yanya yanke kuma kaya ga sunan muna jiran wuta don shi taho mai aiki Allah ba buta Allah ba wuta tun da sahi babu komai wallahi na kawai ka ga Muhammadu Nura Tela babu dare babu rana ko da yaushe a dai sako a doki na akai ko da yaushe mun he karhen sati guda muna neman wuta a taimaka mana a gyara mu Ibrahim Adamu mai sirrin lemu a ce an shiga cikin wani yanayi dai wanda kuma sai dai a yi hakuri dai amma sai yanzu ana cikin wani yanayi wanda sai dai kowa ya hakuri eh, duk da abun ba wai ya shafi iya masu sai da kaya mun sai sanyi ba ko kuma ita dai huta a wuce wadda kowa kusan kowa al'umma dai ana amfani da ita gaskiya idan kaga ba wai masu amfani da ita ba ko muna sana'a duk da rayuwa ta cikin gida ma da ake yi wuta tana da muhimmanci sosai wannan lamari na haifar da zulumi da ma hasara wa mutane da ke sana'o'i da wutar lantarkin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To madalla an gaida haruna mamman bako da wannan rahoto masu tsaro kafin mu ci gaba sai a dan gyagije da wannan. Yeah. Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban cin goro ko mun ga ko mun shayi shayi madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya sauka a jihar Agadez da ke yankin arewacin jamhuriyar Nijar, inda na suka rungumi sana'o'in hannu da nufin samun abin rufin asiri. Bakon shirin wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa ya shahara a ƙirar azurfa da sauran ƙarafan kyalkyali. lamarin da ke bashi damar zuwa kasashen waje lokaci zuwa lokaci domin baje koli bari in barku da shi a kashi na farko na tantaunawarsa da wakilin muryar amurka hamid mahmud ni sunana Ugomar Ahmadu yana aikin kira. Malam Ugomar Ahmadu gashi kana aikin kira za mu so mu san ya ka fara wannan aikin na kira. Wannan aiki na fara shi da na taso dai alal misali yau akalla kalla shekara shida ko bakwai zana ce muku za fara wannan aiki. To gashi kana na kasashe ya aka yi ka zaɓi sana'ar kira a matsayin ka na kasashe. Eh na zaɓi wannan aiki ne ga lokacin da na taso tun da taye-taye gare ni bayi. Dole aiki na zaune ne zani ne na koyi aikin kira kuma alhamdulillah cikin shi ne yau nike ci nike sha nike rufa ma Allah ke rufa mana asiri. Kamar wani irin amfani ne ka samu a cikin sana'ar kirar ga ka kana da kasashe. Mm, eh, bon alherin dai da zani kwatanta maka na samu na samu abubuwa da yawa nan da Allah da ikon shi cikin aikin ne kamar su dabbobi su wa gama duka cikin aikin kira ne na same shi cikin shi kuma muke ci muke sha aure ma cikin shi ne aure yau alhamdulillah na yi arme ina da ɗa biyu duka cikin aikin ne kuma alhamdulillah muna samu muna ci muna sha a matsayinka na ya ake kake gudanar da ita wannan sana'ar ta kere-kere da yanzu haka ake ganin kamar kana yi eh ita wannan sana'a ga lokacin da na fara ta ina hawa velo ina hau velo ina kai talla sannu sannu har mutane yau suka san inda nake. wani yana bukatar wani aiki ma wani za a kwatanta mai wajen wani tunda ina zaune ni wasu ma ban san su ba sai a ce a'a wane ya ce in zo ka ina buƙatar kaza yau kaga kamar su zobe su aikin gana azurfa su gurmat wagga duka dai aika wanda alhamdulillah kuma ina yin su da yawa ila adadin ana ɗaukar su ana tayya ana saida su ƙasashe haka tunda wasu na zowa in ba su su kamar sari wasu kuma suna zuwa mai sayan ɗaya biyu uku suna gani to alhamdulillah da zamani ya zo kuma ta salula gama ina gani ana ɗora su to kashi ta yadda muke gabatar da shi menene ya baka kwarin gwiwar wannan sana'ar ta kere-kere saboda yau abin aka ce maka halitta allah ya ta babu kafa ko hannu ina ganin da yawa irin mu kamar suna yawan barace-barace kuma wannan barace-baracen da suke kamar suna tona ma kansu asiri ne wasu kuma ba su da halin ne shi yasa na zaɓi wannan sana'a sannu sannu nake yin ta har Allah ubangiji ya taimake ni ya gana kure na kure sannan na fito kuma ina yin ta mutane suka shaida yau in Allah ma ta halitta in kana da ɗan hali ko baka da hali ita bara ka san yadda take yau kake zowa ka nemo taimako wajen wani gobe ma in ka komo zagin ka ne zai to ni shi yasa na gani saboda yanzu akwai guragu da yawa na kasassu haka kana ganin su suna te suna barace barace bisa hanya suna fuskanta walakanci da cin zarafi haka to ni kaga shi yasa na ɗauki kira ga saboda na gani da yawa iri na ma kuma suna yin ta kamar wani nasarori ne ka samu a cikin wannan sana'ar taka ta kere-kere na samu alherai da yawa cikin kira saboda yau ina ganin kira ta yadda na ce maka ina ganin ta cikin salula ana tallata ta ko ina na ta kasashe kasa biyu ina iya gama kamar su faransha ma haka na je can na je kasha algeria ita ma kuma ina tunanin gaba ma a kire ni wani wuri za ni tayya kuma da allah ya yarda za ni kai kaya kuma a gani kamar duk kira ce ta sa kana kana na kasashe ya aka yi ka samu wannan jarin na kere-kere a matsayin ka na kasashe da na zaɓi wannan aiki ba wai kai tsaye ba ne ba na sa kai na sai da na yi biya akwai wani mai gidana Allah ya cikawa yanzu wurin shi na fara kallo har ya kai ya ga ina iya yana saki na ina yi sannu sannu ina samu a zo a kawo mini abu babu kuɗi sai in kama kuɗin mutum in ta in sai in zo in mai dan abin da za na samu dan kaɗan na ne sai in sami albarka ba hana in na same shi in taushe zuciyata in ta in so kayan aiki in zo in kera ina zamne har ya kai ni da kaina na samu na buɗe wurina na wani kaina yau alhamdulillah ka gani ta da arman da kake ga ana yawan yi a nan cikin garin nan amaren ni ke musu aiki to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantonawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa gomar ahmudu da wakilin muryar amurka agades ahmed mahmud ni sule muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya To madalla an gaishe kama masu yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. shirye-shiryen da aka ta yi na tuɓe babban spectator 'yan sanda dan fari bagure na biya gargaɗe su da su ga malami ya taimaka mafurtan dantan asari ke faɗa wa kwamitin ciya wannan labarin a majalisa jaridar da chronicle ne ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce ya bayyana cewar wani kusa a jam'iyyar new patriotic party mai mulki daniel bugure na bu shine ake zarge da bukatar lallai waɗannan masu kimse-kimse su ziyarci malamin da zai taimaka musu wannan faɗa yadda kwamishina george alex mensam zai zama babban spectre 'yan sanda game da abin da superintendent georges asari ya ce ni. bugre na abu ya shaida musu ko da yake cop mensa kristan ya zama wajibi sun bukaci taimakon malami wannan na daga cikin ansa da superintendent asari ya baiwa kwamitin ataciya na majalisar dokoki. Ita kuma jaridar da Herald wannan labarin tarwaito. General Arnold Kwenu ne mutumin da ya fi dacewa ya baiwa shugaba kufa ado shawara game da shirin da kungiyar ECOWAS ke yi na yin tsakani a ƙasar Nijar. Jaridar ta ce a watan Agustan shekara ta 1990 an yi wani ƙoƙarin kawo yakin basasa na ainihin wata ƙasar Afirka ta yamma da ake cewa Liberia yayin da kungiyar kowarsa ta tura dakaru dubu uku da aka ɗebo daga Najeriya, ghana sierra leone gambia da kuma gini waɗannan mutane ba su san irin abin da za su tara a wannan ƙasa da yaƙi ya ta kalkala ba sai ka ɗibbiya su da rayukansu a kan mutum ɗaya mutumin da ya shahara ya zama bufalin soja ya jagoranci wannan yunkuri a ranar da suka isa monrovia sun iske ƙasar baki ɗaya ya kama da wuta a matsayin ƙasa ya kamata mai fariya cewa shugaban tawagar ecomog dan ghana ne wadda ya yi abin a zo a gani a shirya kasar ghana take a shugabancin sha'anin yanayi jinapo ne ya faɗi haka kuma jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin a wurin taron yanayin duniya a kasar kenya ministan filaye da albarkatun ƙasa samuel jinafo ya baiwa baki ɗayan duniya tabbacin cewar kasar ghana har yau tana ci gaba da kasancewa daram wurin samar da shugabanci dangane da matakan ɗauka game da halin yanayin duniyar nasa jina fawar da shi kuma ɗaya na maga kujera ne na ƙawancin shugabancin gandun dazuka da yanayi ya jaddada cewar tasirin hali da yanayi ke ciki wani abin da ke shafan baki ɗayan duniya ne ga baki ɗaya kuma yana bukatar bukatan duk kasashe su haɗa kai don a ci karfin shi ya ƙara da cewar wannan ya sa ƙasar ghana ta kasance a ta haɗa kai da sauran ƙasashe arewa ne ko kudu domin inganta ƙoƙarin da ake na ɗaukar matakai game da yaki da gurɓacewar yanayi in ji shi da wannan muka iso ƙarshen sharikin jaridun na yau radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla da haka kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai a takaice. To a takaice akalla mutane goma sha shida aka kashe sannan wasu ashirin da takwas kuma suka jakata a wani hari da rasha ta kai a jiya laraba a tsakiyar kasuwar birnin Konstantinivka da ke gabashin Ukraine a cewar jami'an kasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin inda ya ce harin ya taba wata kasuwa da shaguna da wani kantin sai da magunguna a birnin mai masana'antu da ke kusa da fagen daga a halin yanzu mai tazarar kilomita talatin daga birnin Bakhmut inda aka kwashe kwashe watanni ana gwabza kazaman fada. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana birnin Cape a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu, wadda ita ce ziyararsa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a kasar. blinken ya gana da ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba da prime ministan kasar denis shmihal da kuma shugaban kasar volodymyr zelensky don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa kan rasha da kuma batun yanayin hunturu da ke tafi. A jiya Laraba, Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan da Galo bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin ɓangarorin sojojin ƙasar Sudan guda biyu. A cikin wata doguwar sanarwa da Baitul Malal Amurka ta fitar ta ce ta sanya wa Abdulrahim takunkumi wani babban kwamandan soja kuma ɗan uwan Muhammad Hamdan da Galo. wanda shine shugaban rundunar rsf ta masu aro a nan muka kaga karshen shirin na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labaran duniya sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan namu na yanzu mr jona hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin washington dc a yi lafiya